Minista akwai a ah, rahotanni da ke nuna cewar a ah, wannan abubuwa da kuka yi mashi samba da suki kamar bita da kulle ne ganin cewar a ah, lokacin da aka yi juyin mulki a samba da suki shine ya kama shugaban kasa Muhammadu Buhari don haka shugaba Muhammadu Buhari yana kullace da samba da suki don haka sai ya ga bayan samba da suki shi yasa aka yi mishi duk abubuwan da aka yi mishi wanda an nema a bada damar a bashi beli an hana shi kuma waɗanda ake tuhuma da dama ma a ƙasar ba a gurfanar da su gaban kotu ba sai samba da idan dai har kana magana a cikin wannan yanayi abin da zaka tambaya wanda kuma zaka nemi ansa a kan shi shine shin akwai ainihin zargi mai karfi na aikata laifi ko babu saboda idan dai har akwai zargi mai karfi na aikata laifi wanda ya yi wajaba a duba hasin shi ta huskar shari'a to magana kulli bata taso ba bale ta da kulli saboda magana shine na zargin aikata laifi akwai zargi na ce mai karfi na cewa aikata laifi kuma ya wajaba a duba hasin idan da babu maganar zargi babu kuma karfafarsa babu eh, to lokacin ne magana kulli ke tasowa da kuma abin da ya danganci mu'amala wadda ta danganci bita da kulle amma idan zargi ya tabbata kuma zargi karfafaffe ne kuma an gabatar suwa a gaban kotu domin ba to ai magana kulli ba ta taso ba balle bita da kulle in kana maganar zargi ai akwai da dama waɗanda ake zargin su amma kuma ba a gurfanar da su ba waɗanda su ma akwai hujjoji da suke nuna cewar zargin nasu suna da ƙarfi amma kuma ba a yi musu ba sai akan samba da suki wannan ya ƙara tabbatar da wancan maganar zargi da mutane ke yi kenan kamar suwa. Da suke cewar ai Buhari ya kullaci eh, kamar da su. suwaye ne ke da zargi mai karfi ya tabbata a gare su ga taka fahimta waɗanda ba a ga gurfa na suwa a gaban kotu. Eh akwai mutane da dama waɗanda aka zarge su eh, a gwamnatin Goodluck. misali. su sai ima misali ba ne ma bayani akan tawa, amma ina ma magana akan hakikani idan ka gabatar da bayyanannen zargi. Eh. Wani ana zargin shi zargi ya karfafa a ɗauki mataki ba sai in gaya ma cewa a'a ba haka bane ko haka ne. To a minista ai kaga kamar duk wannan abu ne wanda ya shafi shafi ma'aikatar ka wanda duk kun san wa'inda ake zargi a gwamnatin da ta shuɗe gwamnatin Goodluck Jonathan da ake tuhumar su kaga kafi ne masaniya da su waɗannan mutanen a baki ɗaya. Ba wannan labari ba na cewa akwai wasu waɗanda suka kai ne ke kiɗin ka kai ke rawar ka kai ka yanke hukunci akwai su na ce ka bani labarin su domin in baka hukunci. A na san matsayi akan wanda dangane. A 'yan watannin baya tun kama wannan gwamnatin taku akwai mutane da aka gurfana a gaban kotu aka bada kuma belin su idan zan lissafo maka zan kawo maka akwai Tahir Dalhatu Bafara tsohon gwamnan jihar Sokoto zan kawo maka akwai a Yuguda tsohon ministan kuɗi da dai makamantansu akwai su da dama an bada belin su amma me yasa shi samba da suke ba bada belin nashi ba. To shi ma an bada belin shi yau da lokaci na bada belin su ma kuma an gurfanar da su a gaban kotu kamar da aka gurfanar da shi. Saboda haka maganar da ta danganci bita da kulli a cikin wannan yanayi dogaro ga misali wanda ya dangance su bata taso ba domin sun yi tarayya da shi da su na abin da ya danganci gurfana a gaban kotu sun kuma yi tarayya ta samun fa'ida ka'ida da ta danganci beli a lokacin da bukata fa'idantuwa da beli din ta kama. Akwai rahotanni kuma da ke nuna cewar idan yanzu kun ji kan shi sama da suki da shaware kun sake su me yasa ba ku ji kan alzazzaki ba shi kuma. to ya kamata ka bambanta tsakanin tsaki da tsakuwa. Shari'o'i da ke da nasaba da ainihin zargi na gwamnatin tarayya, wato saba ma dokoki na gwamnatin tarayya daban suke da shari'o'in da ke da wanzuwa a mataki na jiha. Saboda idan ka dibi shari'ar da ta danganci tambar da Suki, da wadda ta danganci shore shari'o'i ne ke bance waɗanda ainihin gwamnatin tarayya waɗanda suka danganci saba ma dokoki na ƙasa. ba na jiha ba mu'amalar da ke da nasaba da abin da ya danganci eh, zazzaki mu'amala ce ita kuma wadda ta danganci saba ma dokoki na jiha saboda haka shi ya bambanta tsaki da tsakuwa shari'o'in da ke da nasaba da gwamnatin tarayya haƙƙin gwamnatin tarayya ne ta ainihin ta bi nasaba da gwamnatin tarayya haƙƙin gwamnatin tarayya ne ta bi kan mu'amalar ta danganci gurfanar da mutum a gaban kotu ba da beli zarta da hukunci waɗanda ke da a mataki na jiha haƙƙin gwamnatin jiha ne ta rikadin su kan matakin da ta danganci gurfanar da mutum a gaban kotu ba da beli da kuma yanke hukunci wanda ya dangance su saboda shi ne bambancin tsaki da tsakuwa waɗannan eh, shari'o'i na gwamnatin tarayya ne wancan kuma da ka ambata na gwamnatin jiha ne To ana iya cewa kenan yanzu wannan a bibiya da kuke yi na shi wannan a sama da suki a nan gaba za a ga cewar an yi mishi adalci kenan a wannan shari'a da kuke kokarin ganin cewar ku aka fito adalci ake masa za a ci gaba da ya masa adalci kamar da ake wa kowa. Suki me yasa?